Kalangu, studio sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshe Hausa mai gabatarwa gunguma man dantani, ga kanun labarin. Yau ne zagayowar ranar 'yancin kawohin labaru a faɗin duniya baki ɗaya. ana gudanar da taron jason sahel a nan birnin yame muna ɗauke da bayani a kai rahoton musamman na yau zai baku bayani na yadda tafiyar 'yancin kafofin labaru ke gudana a ƙasar niger tomadala assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla Al'ummomin ƙasa da ƙasa yau uku ga watan Mayu suka sallace zagayowar ranar 'yancin kawohin labaru a faɗin duniya baki ɗaya. A nan birnin Yame, an gudanar da shagulgula ne a cikin zauren muhawara na ɗakin kafofin labaru Maison de la Presse. Kowane amfano ke ga shikon da aka tsayar a bana, Mi ke da baibaye al'amuran 'yancin kawohin labaru a ƙasar Nijar. Haruna Ibrahim, jagoran hukumar Maison de la Presse, ya yi wa Musa Hassan bayani a kai. mahimmancin maudu'in da aka zaɓa shine baiwa masu ruwa da tsaki damar mai da hankali kan matsayin kowa shugabannin kafofin yada labarai shugabannin ƙungiyoyin sadarwa masu iko da kuma 'yan farar hula 'yancin 'yan jarida ba kawai 'yanci ne ba na maza da mata na kafofin yada labarai 'yanci ne da ke shafar dukkan sauran 'yanci da kuma sauran ɓangarorin aiki na wata ƙasa. Tun wannan shekara da muka sami ƙuduri mai lamba sifili da talatin 35 da kuma bayan sanya hannun shugaban ƙasa kan sanarwar babban tebur a lura kullum akwai take hakkin 'yan jarida kenan a saurari masu ruwa da tsaki fahimtar su ci gaba da horar da 'yan jarida da ba su damar yin aiki yadda ya kamata kuma dole masu iko su yi sassauci ga 'yan jarida aiki ne mai wahala mai sarƙaƙiya dole ne a ci gaba da horar da su amma matsala a fage gwamnati ta janye wajen horar da 'yan jarida ba a ɗaukar sanda kuma a ƙi horar da 'yan jarida da euh, prendre le bâton et refuser de former les journalistes gaida mamman adada da fassara zagayowar ranar 'yancin kafofin labaru a faɗin duniya baki ɗaya zagaye na 25 Zigon da aka tsayar a bana shine kafofin labaru kyaukyawar a ka'ida shari'ar gaskiya aiki da doka da lauran aikin hukuma dama ce na baiwa jama'a labari bisa takar 'yancin faɗin albarkacin baki inda kuma za a nazarta al'amuran 'yancin da ke wato fuskantar barazana a faɗin duniya ga fasarar jawabin da frederica mogherini ta yi albarkacin wannan rana mamma ada jamuje. Hare-hare kan kafofin yada labarai da 'yan jarida hare-hare ne kan demokaradiyya kan 'yancin faɗin albarkacin bakin mu in ji Frederica a cikin jawabinta ta yi kira ga kasashe da su yi Allah wadda da cin zarafin da ake yi wa 'yan jarida da kuma gurfanar da masu aikatawa ko masu sa a yi gaban kotu. Jarida mai 'yanci na da muhimmanci domin tambayar gwamnatoci abin da suka yi da kuma sanya ido kan tsarin demokaradiyya ta kara da cewa tarayyar Turai ta soki lamarin kuntatawa da ake yi wa 'yan jarida. gida kuma tana adawa da duk wani kuduri tsari ko matsin lamba na siyasa na takaita 'yancin faɗin albarkacin baki. Babbar wakilar tarayyar Turai ta jaddada niyyar kungiyar na ci gaba da kare da kuma bunƙasa 'yancin faɗin albarkacin baki a matsayin 'yancin da kowane zai iya amfani da shi a ko'ina. A wani ɓangare kuma a yau da Sani ne a nan birnin Yame aka kammala taron bada horo bisa ga 'yancin kafofin labaru a kan fuskar demokaradiyya fusa'ar da Majalisar Shawara ta Matasan Nijar suka ƙirƙiro bisa wani tallafi da harabar jakadan ƙasar Amurka a Nijar ya bayar. Matasa ɗaliban lise 43 aka baiwa horon tsawon kwanaki hudu akan aikin jarida. Ga rahoton da Abibu Garba ya naɗa, Asumani Shina yaya taron ya gudana. A yayin wannan taron horo kan abin kwatanci na Majalisar Ɗinkin Duniya, mahalarta sun mai da hankali a kan 'yancin aikin jarida. Abin ya baiwa wasu shawar ci gaba da karatu a fannin aikin jarida. Ban san ashe 'yan jarida mutane na masu aiki na gaske ba in dai sun samu farmaso in sai da ni wanga kwana hudu suka sana sanashe ni cewa lalle 'yan jarida suna aiki irin wanga na hankali. Wataran zan zama ɗan jarida da iko Allah. Waɗanda suka shirya taron sun bayyana farin cikinsu yayin da suke ganin sun cimma gurin da suka sa gaba. Majalisar Matasa ta ƙasa da ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar na fatan ganin mahalarta taron sun kare 'yancin aikin jarida duk inda za su kasancewa. Idi Bara'u shine mai magana da yawunsu. Su je su sanar da sauran miliyoyin ɗaliban Nijar ga yadda abin yake kuma gobe in Allah ya kai mu za mu samu ƙanne magada waɗanda za su bi sawunmu watakila mun yi namu lokaci mun shuɗe kenan 'ya'yanmu kannanmu masu tasowa su tashi cikin kyakkyawan yanayi na cewa za su iya aikin jarida wanda ba tare da dole sai an kai ka gidan kaso ba sai an kai ka gidan kaso ba ne kake iya kasancewa ɗan jarida na gari a'a. Waɗanda suka tsara taron horon sun bayyana cewa ya kamata a ci gaba da irinsa domin ganin cewa hukumomi da sauran jama'a sun gane muhimmancin rawar da 'yancin aikin jarida ke takawa da kuma muhimmancin mutunta alƙawalin da aka ɗauka domin kare shi. A cikin labarin takamaimai a yau ne jakadan kungiyar kasashen turai a ƙasar Nijar, Raul Mateus Paula ya saka usul ɗin tsarin girka zaman lahiya da halin daidaitawa cikin wato karkaru masu rauni da ke cikin sararin fadawa a haɗarin hargitsi da rashin kwanciyar hankali. tsari ne da zai kawo nau'i ga gudanar da aikin shari'a da hanyoyin sanyawa ga tsohon 'yan boko haram cikin wato hanya ta gari da kuma girka halin tattaunawa tsakanin al'ummomi cikin yankunan kewayen arewacin ƙasar niger kimanin miliyar biyar na kuɗin sefa za a zubawa cikin wa'annan hurojojin daban-daban tsawon watanni goma sha takwas dukan fusa'o'in abokan hulɗa za su tafiyar da ayyukan kamar babbar hukumar karfafa zaman lahiya HACP tare da haɗin gwiwar masu fafutuka a yankunan. A yau da saye ne a nan birnin Yamai aka buɗa wato gudanar da babban taro a ƙarƙashin jagorancin Jason Sahel wanda ƙasar Nijar ta himmanta a kan jigon da ta yi malakani goya ma shugaban ƙasa baya a kan wato bukatun kwanciyar hankali samun daidaito da ci gaba a shimfiɗar yankin sahel j mu taunasar da ku da cewa shugaba isu muhammadu shi ke jagorantar j sahel tun cikin watan fabiyar da ya shuɗe Mamman Sambo Sidiku, sakataren dindindin na Jason Sahel ya kara mana bayani kamar haka. Mun zo domin mu yi nazari tare, mu ga yadda za mu aiwatar da ayyuka na zahiri a wannan shekara domin tabbatar da tsaro a yankinmu. Za mu tanadi wani tsarin aiki da za mu mika wa shugaban ƙasa da takwarorinsa. Bayan da aka naɗa shugaba Isufu a matsayin shugaban ƙungiyar Jason Sahel a watan Fabriye, an saran cimma abubuwa da dama, mu kuma ya kamata a ce mun cimma gurin. Za mu tanadi wani tsari na ayyuka domin a ci gaba. Za mu duba matakan yaki da ta'addanci a wannan shekara. A fannin ci gaba za mu gaya ta yadda za mu yi al'umma ta san cewa muna taimaka mata. Shugaban Jason Sahel na yanzu ya ɗora ayyukansa ne akan na wanda akan na wanda ya maye gurbinsa. ‘Yan jarida 26 na kafofin labaru na rediyo, talabijin na majallu da kuma na yanar gizo na bisa ɗaukar horo a harabar binciken ilimin aikin likita da kiwon lahiya sarmes daga ranar biyu zuwa biyar ga watan Mayu 2018. Manufar ba da wannan horo shine karfafa masu wato isar da labari ingantattar fahimta bisa ga kiwon lahiyar jama'a. Maman Abdu, ɗaya daga cikin masu bada horon, ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. En général, euh, pendant les crises épidémiques, souvent il y a des situations. A lokacin matsalar annoba yawancin lokaci akwai rudani, rashin bayanai, akwai kuma labaran ƙarya da ake yadawa. Mun tafi daga wannan la'akari a matsayin wata hukuma mun yi nazari cewa ko ya dace mu taimaka ma waɗannan 'yan jarida domin su fahimci wannan batu. Wasu lokuta suna taimaka mana a matsayin masu ci gaban aiki wajen kwantar da hankula da tantance labaran gaskiya. Kenan muna taimaka musu na farko ga fahimtar waɗannan cututtuka yadda suke yaduwa yin rigakafi yadda ya kamata a yi idan matsala ta zo idan batu ya shafi wasu shirye-shirye kan wata cuta za su iya zuwa su tuntuɓi jami'an kiwon lafiya na yankuna da kuma zuwa wajen waɗanda suka dace su nemi ƙarin bayani gare A gaida mamman ada da fasarar kalamun mamman Abdu. Kantan ɗin buza cikin yankin tawa sun tashi tsaye domin dafa ma mahukunta bisa ga faɗakarwa a kan maganar sanya ɗiya mata a makarantun boko a ƙasar Nijar. Mai daraja Shabda Kanto yana bi gari-gari domin wayar da kan al'umma bisa amfanin baiwa ɗiya mata wato ilimi. Mu saurari mai martaba Shabda Kanto ɗin Buza Ila Shaulani a firar da ya yi da Tarnan Fudai Ahmed ga abin da yake cewa. ba maza ɗaya ka samu karatu ba da ilimi ya mata muna son su yi ilimi don suna gani akwai mata ministry akwai mata diplomat babu inda babu su ko don lokaci muka zo muna ja hankalin mutane inda mun kasar da mutane da yan lakwal ɗin ma da su ma samari da yan mata in mun zo ga gari muna ja hankalin su bisa wannan abin na scolarization da sun jeune abin da muke so mu muna son mu ga bayani da muke yi ja hankalin da muke yi muna son mu ga impact din shi kenan impact ɗin shi ta ina zashe to sai mun tambaye mu shani sun ba mu mu muna ja hankalin a yi scolarization da sun ya kamata su ba mu bayani kiran ga da muka yi a yi escolarisation da la fi ana samun dace bisa gare shi lokacin da aka ce an zaɗo kallakon ana rubuta ɗaya mata suna kai escolarité din su na primaire au collège hal lycée to wannan abu shine muka san musan da sani tun ba ya zamu ba har kullum ba mu ce a mun gaji mun tsaya nan ko da wani lokaci muna ji hankalin uwayen yara da su ma yara Shabda kanton ɗin buza ila shaulani kuka saurara. A cikin yankin Maraɗi, gundumar mai na cikin shimfiɗar karkarun da aka ƙididdike karamcin abinci a fuskar damarar shekara ta 2017, a cewar shugaban gundumar ta mayayi Tijani Bukari. An ɗauki dukan matakan da suka dace, musamman ma kamar ta hanyar sai da abinci da rangwame. mun saurare shi. to karancin abinci eh, lalle akwai shi to amma da ikon Allah bai kai ba na bara to karancin abincin da muke da shi bana insha Allah muna ganin da wannan sai da hatsi mai rahusa muna ganin wannan rashi da aka yi dan kaɗan muna ganin a wajen wannan sai da abincin da insha Allah za a samu a cike wannan gurbi za a samu su a kasuwanni haka da ta da talaka zai samu ya sa to lalle ana samun su a ko ina cikin community mu kuma sun yi santar daban-daban banda cikin community ma ana akwai wasu wanda suke da santar biyu ko uku na sai da abincin nan a ah, mai rahusa shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa daga filinge zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye istiro kalangu tare da rediyonku istiro kalangu tafiyar yanayin niger Rahotannin na zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar kwara Kano birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Duk da tabbacin da aka girka na dokokin shari'a na ƙasa da na ƙasa da ƙasa wanda aka gindaya 'Yancin kawohin labaru a ƙasar Nijar na fuskantar matsaloli albarkacin waga rana ta uku ga watan Mayu bisa 'yancin kawohin labaru sai Jibril ɗan jarida mai zaman kansa ya mana nazarin tafiyar 'yancin kafofin labaru a ƙasar Nijar ga bayanin da ya mana La liberté de la presse est garantie puisque nous avons tout un Yancin aikin jarida ya tabbata domin muna da dokoki da dama da ke kare aikin jarida waɗanda suka jibanci cewa 'yan jarida suna da 'yancin gudanar da aikin su. Sai dai wajen aiwatar da abin ana cin karo da 'yan matsaloli. Idan kuna tune ba da jimawa ba kungiyar 'yan jarida ta duniya Reporter Sans Frontières ta fitar da rahoton ta a game da 'yancin aikin jarida a duniya inda kasar mu ta ɓadda maki biyu. Hakan ta faru ne ta dalilin takurawa 'yan jarida daga hukumomi. ne ga kuma tsare 'yan jarida da ake yawan yi idan aka tuhume su da aikata wani laifi. Mafi yawa idan ɗan jarida ya yi kuskure maimakon a fuskance sa da dokokin da suka shafi aikin jarida sa a yi amfani da dokoki na bai ɗaya. A baya-bayan nan an ma rufe wani gidan talabijin ta hanyar amfani da ƙarfi tare da nuna halin ko in kula da ka'idodi da kuma hukumar sadarwa da ke kula da kafafen yada labarai CSC. Wasu kafafen yada labarai sun samu ziyarar ma'aikatan karɓar lanhu ko wannan ma barazana ce ga 'yancin aikin jarida inda ba a yi wasu bayanai kafin haka ba inda ba a samu lalacewar hulɗa tsakanin kafofin yada labarai da masu mulki ba kafin wannan batu na lanho da sa yi tsammanin cewa aiki ne irin yau da kullum ma'aikatar karɓar lanho ta yi a kafafen yada labaran wannan aiki ya faru a cikin wani yanayi inda masu mulki ke yi wa wasu kafafen yada labarai da wani kallo saboda ana tsammanin aikin su bai yi wa masu mulkin daɗi sannan kuma wannan sha'anin karɓar lanho wasu kafafen kawai ya shafa alhali kuma suna da yawa hakan ke sa ni tunanin cewa wata takurawa ce zuwa ga waɗannan kafafen yada labaran. Senegal qu'on a vu. Asmana shina ya fasarta rahoton da kuma wangane muka zo karshen labarun da harshen Hausa. A madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku, ni naku dan badan da Arlit ke muku salama sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. Studio Kalangu.